Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta kara cikar gwamnatin Muhammadu Buhari da nuna tana neman fakewa da cewa gwamnatin Jonathan ce ta rikita lamura da ya sanya rashin shiga aikin gwamnati kayan da nai Tun farkon mako dai PDP ta ce Buhari na bukatar addu'ar 'yan Najeriya don tamkar ya amshi ragamar kasa ce da ya rasa ta inda zai fara aiki. Kuma wata ɗaya kenan a cewar PDP sabuwar gwamnatin bata cimma komai ba sai roman baka. They are telling lies and they are trying to instigate things to put democracy in jeopardy. Nan ma sakataren labarun PDP ne Olisa Metu ke nuna gwamnatin APC APC na shirar zuki ta malle da neman jefa demokuraɗiyyar Najeriya a garari. Gaskiya sun fara sakar da mummunar zare. PDP dai ta ba shugaba Buhari wa'adin kwana goma ya naɗa majalisarsa ta zartaswa ko su ɗauka sterin motar ya kubuce wa APC. take dai fadar shugaban kasa ta nuna yanzu tana aikin share ta'annatin da pdp ta yi wa gwamnati ne inda wata majama ta ce min gwamnatin buhari ta gano gwamnatin da ta shuɗe ta bar bashin naira tiriliyan bakwai da bai tilmalin da in an yi lissafi ba ko karfan fana mai malabu ne shine sakataren apc duk abin da dan jam'iyyar pdp zai ci a yanzu dole mu ɗauka cewa magagin faduwa ce saboda magagin ce ba ta sake su ba har yanzu na biyu za ka ce ko suna so su ɗauke hankalin 'yan najeriya daga ainihin ɓarnar da suka yi domin sun sace kuɗin ƙasan sun bar ƙasan a talauce sun rugurguza komai ba ci gaba ƙasa ta tsaya cik shi magana in mai yinta wawa ne ai mai jinta ba wawa ba ne kasan nan kam haka suka same ta ne suka yi shekara goma sha shida ai ba haka suka samu kasan nan ba sun samu kasan nan da kimanta da tattalin arzikinta da ƙarfinta su suka ruguza kasan komai da ka sani sai da ya taɓarɓare a kasan nan to wani ma bakin magana suke da shi da za su iya su ce za su yi wata magana ta adawa wadda wani zai saurare su wani talaka a najeriya zai saurare su sai dai ka san duk a lokacin da azalimi zai yi magana azalimi yan uwansa za su saurare shi shin tsarin mulkin najeriya ya ba da wa'adin lokacin da sabuwar gwamnati za ta naɗa yan majalisar zarta zuwa ne ko ko a'a barista zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa a abuja constitution na najeriya ta bai wa shugaban kasa dama ne da ministoci akan lokaci amma ba a ba da wa'adin lokaci ba wato kana nufin tsarin mulki bai ce wata ɗaya dole ne a ga naɗa ministoci babu wani takamaiman wa'adi kenan sani na da tsarin mulkin najeriya a matsayin na mutum lauya mai zaman kansa da yan shekaru da na yi a wannan aiki ban tsammanin akwai inda dokan ƙasa ta bada wa'adi ba sai dai doka ta ɗora wa shugaban ƙasa nauyin ya tabbatar da cewa ya naɗa ministoci kan lokaci wadda za su tashi gudanar da aikinsa na yau da kullum. PDP ta buƙaci shugaba Buhari ya damƙe 'yancin hanci da rashawa amma tuni ta yi kan da garkin kar binciken ya zama bita da kulli ga 'yan PDP. Da alamu dai shugaba Buhari ya samu haɗin kan turai wajen dawo da kuɗaɗen da ɓarayin biro suka wawure da adanawa bankunan ƙetare. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.